يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما دعاك سني karatunmu na littafin nabiyun rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama siratun wa durusun wa ibar na malaminmu muhammadu sani umar mun aje karatunsa sakamakon tafiya hutun sallah babba da aka yi allah cikin ikonsa yau kuma za mu tsora akan inda muka tsaya yau muna ranar wato anin tsaya ga watan ɗaya shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar ashirin da hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a sannan muka dakata da karatunmu muna a shafi na ɗari biyu da casa'in da ɗaya ko za mu tashi daidai inda malam ya rubutu da babban baki yace fi masiri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi gaba da bayani game da tafiyar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wal da al'ummar musulmi na wannan lokaci taron sahabbai da ke tare da manzo ila makkata zuwa garin makka توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da musulmin da ke tare da shi sun fuskanci ila makkata garin makka wahum qarabata asharati alaf suna kusa da isa wato adadi na mutum wato anin dubu goma wahum sa'imun a sanda suka nufi garin makka suna masu azumi إذ كان خروجهم في العشر الأول من شهر رمضان المبارك domin Fitar su da suka yi zuwa ga wato ainihin buɗe garin makka sun fita fil asharil uwal a kwanaki goma farko min shahri ramadan mubarak daga watan ramadan wanda ke da albarka hatta idza kanu bil kadid har sai da suka kasance a gurin da ake cewa kadid wa hiya al ma'rufa al yawm al ham ham ita ce wato ko shine gurin da a halin yanzu ake kiransa da suna alhamd sunan gurin kenan yanzu baina hawa baina makkata tsakanin kare wannan guri da ake sani ko aka san shi a halin yanzu da ham tsakanin sa wa baina makka da garin makka 90 kila wato kilo na hanya da ake kilomita wato anin guda 90 afsara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama da aka isa wannan guri sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya aji azumi ya ci wa afsara nasu ma'a sauran mutane ma suka ci tare da shi su ma suka aji azumi domin za a fuskanci aiki gagari kuma ga su a halin tafiya dan ba a gida suke ba matafiya ne su أخرج الإمام البخاري إمام البخاري فد حديث رحمه الله تعالى ألا مدوككية كنسا في صحيحه تكن صحيح للتافنسا عن ابن عباس حديث أنكر أولى سحار النبي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ألا مدوككية تدش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس حقيقة من ذا الله إرادة من الله ثبت أجريشي غزوة الفتح أنت غزوة الفتح فتحت ليتي غزا غزوة الفتح يا واتو أينهم ياكن بودا غرم مكة في رمضان أشكن وتر رمضان وقال كما يتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi azumin watan Ramadana na wannan lokaci hatta idza balaga al-kadid har sai da ita gurin da ake cewa kadid alma baina qadid ruwan da ke tsakankanin da kuma usfa. afsara sai wato ainihin ya ci abincinsa isha abin shansa ya aji azumi falam ya zal muftiran tun daga sannan bai gushe ba yana mai ci gaba da ci da sha hatta salakal shaharu hatta salaka shaharu har sai da watan ya kare karkaf ana sauran kwanakin watan gaba daya ba su yi azumi ba saboda aikin da ke gaban su na kasance wasu matafiya kuma sun tankari garin makka wa qad amma Allahu al-akhbara an quraish tabbas haƙiƙa Allah ya rufe ya koye labarin su manzo sallallahu alaihi wa sallama ga quraishawa falam a lambi masiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Qurayshawa ba su da masaniyar baro manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi tare da sahabbansa zuwa garin Makka wa ashat fi wajali wa khawf dan haka Qurayshawa suka rayu cikin wato tsoro da fargaba suna cike da tsoro da tashin hankalin abin da za su fuskanta ba'da ma ada Abu Sufyan kha'iban min al-Madina bayan abu sufyan ya dawo daga wato madina gurin manzo ina wato ainihin taɓaɓɓe bai dace da abin da ya je nema gurin manzo ba walam tanja muhimmatuhu abin da ya sa a gaba yake da mahimmanci a gare shi na zuwansa gurin manzo madina bai ci nasarar samunsa ba fi tamdi da sulhi na yiwuwar a ƙara lokacin sulhu a yadda ana cikin sulhu ba za a ci gaba da faɗa ba ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه في طريقهم إلى مكة manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da sauran al'ummar musulmi da ke tare da shi suka ci gaba suka zarce akan hanyar su ta zuwa makka وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق عمه العباس hakika manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya haɗu da ɗan uwan babansa Abbas bin eh, Abbas ammahu ammahu al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya haɗu da ɗan uwan babansa Abbas ɗan Abdul Muttalib musliman yana mai mika wuya ga Allah yana mai musulunta wa ma'ahu ahluhu wa iyalu a tare da shi ya taho da iyalansa da jama'ar gidansa Ɗaya da wato anin mata kama laqiyahu ibn ammihi abu sufyan bin al-harith kamar yadda abu dan dan uwan wato anin babansa ma'ana dan dan uwan baban manzo ya haɗu da shi abu sufyan bin al-harith bin abu sufyan dan harith bin abdul muttalib dan abdul muttalib har waye kuma wabna ammatihi ya haɗu da wato dan dan uwan babansa abdullahi bin abi umayya abdullahi dan abi umayya laqiyahu bil abwa sun haɗu da shi wato anin a abwa wa qad kana min ashadd al mushrikeena idha'an li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sun kasance daga cikin mafiya cutar da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi fa a'rada anhuma sai manzo ya kautar musu da kai fa qalat lahu ummul mu'minina ummu salama sai wato uwar mu'minai ummu salama Allah ya yarda da ita radiyallahu ta'ala anha Allah madaukaki yarda da ita tace la yakun ibnu ammika wa ibnu ammatika ashqan nas bika kaffa wato anin dan dan uwan babanka da dan yar uwar babanka zama mafiya tsiyar mutane game da kai وقال علي رضي radiyallahu ta'ala Anhu. sai annabi eh, sai kuma za ga an sa babu anhu ana ko wasu da akwai ya wuce ka wa Aliyu na radiyallahu ta'ala an kuma aliyu Allah madaukaki ya da shi yace li abi sufyan ga abu sufyan ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه ka je wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ta bangaren fuskarsa ma'ana ka yi gaba da gaba da manzo sallallahu alaihi wasallam in kai gaba da gaba da shi fa kullahu ka ce da shi ma qala ikhwat yusuf irin abin da yan uwan annabi yusuf suka gaya wa annabi yusuf kai ma ka gaya wa manzo haka ma qala ikhwat yusuf li yusuf ka faɗa wa manzo irin abin da yan uwan annabi yusuf suka gaya wa annabi yusuf me ɗan uwan annabi yusuf suka gaya wa annabi yusuf shine gashi nan faɗin allah maɗaukaki cikin surat yusuf aya ta casa'in da ɗaya tallahi laqad atharaka alaina mun rantse maka da allah allah ya fifita ka a kanmu ya zaɓe ka fiye da mu wa in kunna la khati'in hakika kan mu mun kasance masu kuskure a abin da muka yi da ɗaukan ka mu je farijiya muna ga mun yi haka mun huta da maganar babanmu da ya kwalla faransa a kanka yanzu za a dawo kanmu saboda ganin mun rabu da to wannan abin da suka yi to kuma da ƙarshe Allah ya ɗaukaka shi ya kai shi matsayin da ya kai shi suka yi suka same shi a garin wato ainihin masar a cikin daula ta jagoranci da shugabanci to su suke cewa tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khafi'in mun rantse maka da Allah Allah ya zaɓe ka ya fifita ka akan mu mu kan mun kasance masu kuskure a abin da muka yi baya mun yi katobara to kuma ku gaya wa manzon Allah haka ku ce Allah ya fifita shi a kan ya masa zaɓi na musamman fiye da ku ku kan a abin da kuka yi baya kun tabka katobara kun yi kuskure don kuka yi haka zai saurare ku zai fuskance ku fa innahu la yarda an yakuna ahadun ahsana minhu qawlan ɗabi'ar manzo sallallahu alaihi wasallama bai yadda da a ce wani ya faɗi abin da ya fi nasa kyau a ce wani shi ne ya faɗa yi magana mai kyau a mu'amala ta da shi amma ni na gagara faɗar mai kyau manzo bai yadda da wani dama haka bai kamace shi ba fa fa'ala zalika abu sufyan sai abu sufyan ya aikata haka fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace da shi قال لا تثريب ya اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين sai ƙara ce cikon ayar da take biye da ita eh manzo yake la tasriba alaikum yau a yau dai ba maganar wato wani abu na aibata ku ko tsiraita ku ko kuma muzanta ku ba ku cancanci muzantawa ba yaghfirullahu lakum Allah ya maku zafara. wa Arhamar arhamur rahimin shine mafi jin kan masu jin kai kaga shi ma faɗi kyakkyawar kalma kuma da suka faɗi kyakkyawar. yawa fa an shadahu abu sufyan abiyatan nan take sai abu sufyan jin daɗin wannan amsa da aka ba su shi ma sai rera wasu waƙe min ha daga cikin su ga abin da suke cewa da amruka inni hina ahmilu rayatan لتغلب خيل lati خيل Muhammadin. yake cewa la'amruka na rantse da rayuwarka inni hila ahmilu rayatan haƙiƙa ne lokacin da nake ɗaga wata tuta ta musamman a lokacin da bana musulmi da ta gaje ba khairul lati dan dawakan da aka tanada dan kare gunkin lata si galaba zirin jaye khaila muhammadin akan dawakan da annabi muhammad ita tanada dan kare allah da ɗaukaka addininsa lakal mudlajil hairana azlama lailuhu a wannan lokacin kamar da nake da ita kamar wato bushiya ce kalmudlaj kai ka ce wata bushiya ce alhairana wacce take ta kiɗime ta wato anin ruɗe azlama lailuhu dare mata duhu duhu ya duhu tare da ina zata ta tusa kanta fa hada awani hina uhda fa uhda ahtadi yace to ga lokaci na ya nima yanzu daidai lokacin za a shirya da ni kuma in shirya hadani hadin ghaira nafsi wa dallani ala Allah man farrattu kulla mutarradi idi hadani hadin me shiryewa na musamman ne shirya da ni ghaira nafsi ba wai dabarar kaina bace ta sa na shirya ba ne na shirya da kaina da kaina ba wa ne ala Allah kuma wanda idunar da ni ga Allah din nan shirye da ni zuwa gare shi man tsarrattu kulla mutsarrad wanda ne tafatattaka ne dukkan fatattaka sai zama kuma shine dalilin koya mun shirya shine manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره sai manzon Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ya bugi kirjin Abu Sufyan wa qala yace anta tsarrattani kulla mutsarradi yace lalle kai ne karka fitattaka ta dukkan fitattaka ba zan manta wannan ba an yi haka ثم حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه sannan sai musuluncin abu sufyan allah yadda da shi ya kyautata hatta warada annahu ma rafa ra'sahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam منذ أسلم حياء منه har ma bayani ya zo cewa hakika abu sufyan bai taba daga ido ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya kura wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ido bai taba daga kai ya kura wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ido ba منذ أسلم تندي مسلمت حياء منه jin كنيا cewa da ya yi abin da yanzu da wani idan zai kalle shi kunya don mai kunyan ne an gane ku. an ka samu mara kunya to ba ruwansa da ya maka siya ta ba ba kura ido ba sai ma idan ba kiftawa eh, to amma da yake zaɓa ne su ma Allah ya zaɓe su don su zauna da mafificin bayansa sai musu zuciya kyakkyawa Allah ka datar da su wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuhibbu kuma manzon Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance yana kaunarsa yana son sa wa warada kuma bayani ya zo anhu daggare shi annahu qala inda wafati to lokacin wato ainihin rasuwarsa ya ce la tabku alayya kada fa ku min kukan mutuwa fa inni lam atanabbab yake cewa domin ni ban cakuɗa shine malai fasara ai lam atalatta ban cakuda ko gauraya bi khati'atin ban cakuda da wata wato ainihin ka to bara ko wani sabo ba mun zo aslam tun na musulunta a sani na da na musulunta duk kun da ake da na iskanci na iyatakun shedanci da arnanci da na bar wato arnanci na basu so da to wanda ake wa kuka wanda ake tunanin zai je game da matsala to ni dai kyakkyawar suna da ubangiji na tun da na musulunta ban yi katobar da ina musu za a kuka ba kan ma mun kuka kuma dama musulunci bai da irin wannan kuka ba kukan dai zubar da hawaye ba za a hana ka saboda sabo da kuma shakuwa za ka iya wani ha huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasiru fi hadal al kabir Ita to yanzu dai ga manzon Allah na ira da amincin Allah tabbata a gare shi yana tsaka da tafiya a wannan runduna gagaruma katuwar runduna babba qasidan makkata ila mai nafar garin makka ta haƙiƙan liwa'adillahi ta'ala la don wato tabbatar da alkawarin da Allah maɗaukaki ya masa bil fatihi na samun buɗe da za a buɗe garin makka inna hal aqibatul hamida haƙiƙa wannan kyakkyawan ƙarshe ne abin ayaba wan nasr mubin cin nasara ne wanda yake mabayyani da tilka sinin alhafila bayan waɗancan shekaru masu yawa da suka shuɗe bil jihadi da yin jihadi fafata yaƙi wasabri da haƙuri akan cutarwar da aka yi musu wal mali'a shekarun da suke cike bil da jarraba iri daban-daban wa shidda da tsanani iri daban-daban wal والذاخرة بالأهكام والحكم wal ibar shekarun da suke wato ainihin kamar wata taska ma'ajiya bil ahkami ta hukunce hukunce da aka wato ainihin samarwa wal hikam da hikimomi wal mawa'iz da wa'azozi wal ibar da wato izna da musulmi suka rika samu a mai da suke tsakanin da arna rasakhat al aqida fil qulub a irin wannan shekaru da aka shawuya aka fafata a nan ne kyakkyawan ƙudiri ya sami gindin zama cikin zukatan muminai rasakhat ta tabbata warasikhuna fil ilmi eh, wanda ya tabbata a kan a aƙida ta ƙwarai ta tabbata cikin zukatan muminai wa umiratil jawaris bil ibada aka kuma raya gabbai da bautar Allah subhanahu wata'ala wa ta'at da yi masa biyayya fa zakatin nufus sai wato zukata suka wato tsarkaka suka tsabtata wa akbatatil qulub sannan kuma zakata suka nutsu suka wato aminta faqamat dawlatul islami wa da'watuhu sakamakon haka daular musulunci ta tsaya kyam da gindinta wa da'watuhu kira zuwa ga Allah isa mai gindin zama daram Fa'ida ula'ikan ulaika na kharaju min makkah yau sai ga shi waɗanda suka fito ɗin nan daga garin makka muhajiri na suna masu ƙauracewa garin makka muktafi na suna masu ɓuya lokacin wato ainihin hijirar ba sa bari a gansu sanda za su mustab'afi na ababen wato raunatawa ana ɗaukan su raunana ba komai ba ya'uduna yau mai sai ga shi yau su ne suke dawowa garin da suka fita suka bari fatihina suna masu buɗe shida, tabbatar da dokar Allah da tsarinsa muntasirina suna masu cin nasara daga Allah lakin na zalika sai dai wannan abin da suka fuskanta wannan rayuwa da suka ratso lam ya ba a fi nufusihim akadan bi sa'ad bai haifar musu bai jawo musu bai sa su sun ɗauki salon ɗaukan fansa ba akan waɗanda suka yi musu ba daɗi tun daga manzan ma irin amsar da ya ba wanda suka fi wato bakanta masa da munana masa walan tisaran li kuma ba su ɗaukar wa kansu salon sai sun ci nasara ta daɗaɗa wa ransu kan waɗanda su ma suke musu ba daɗi baya baya ba san ba wannan ba sai ba to shi kenan ga ranar mu ma mai nasara a kansu da ya musu abin da ba zai musu daɗi ba duk ba su haka ba bal tajalla fihim al'afu a'a ya fiya ce ma fito fili daga gare su inda ce a lokacin da suke da ikon rama abin da aka yi musu wasafa da kau da kai amma salafa game da abin da ya riga ya gabata ya shuɗe aka yi shi ya wuce wa haka zan imanu sadiq to haka imani na gaskiya yake a cikin zakatan bayi yu'ti thimarahu tayyiba yana zuwa da wato 'ya'yan itatuwansa masu daɗi fi a'mali ahlihi a ayyukan ma'abotansa ƴaƴansa da suke rike da tsarinsa na musulunci wasu sulukihim da kuma al'amuransa da suke tafiyarwa yau da gobe as'ilatu lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da ya gabata limadha arsala hatib ibn abi balta'a إلى قريش يخبرهم بخروج النبي sallallahu الله wa وسلم إليهم ما ليس ميسا dan ɗan balta ya aika wa ƙuraishawa da labari ko wasiƙar dan ta sanar da su cewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fito daga madina ya nufo makka don ya wato buɗe garin me yasa tsoron ya bar iyalai ba shi da wani ɗan uwa a can da zai ba su ɗauki ya bar dukiya ba shi da wani wanda zai tsaya masa a kan sai yake ga in yi wa ƙuraishawa wannan bajintar su ma za su bai wa dukiyarsu da iyalansa kariya kam adadu jaishil musulmi na yau shi makka adadin rundunar musulmi a da aka ta buɗe garin makka nawa ne so eh, ashirar alaf ko san dubu goma yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'iman manzon Allah sai da miki Allah tabbata gare shi ya fita yana mai azumi thumma afṭara sannan sai ya ci gaba da ci da sha wa afṭara sahabatu ma sahabbai ma suka ci gaba da ci da sha tare da shi mal hukumu shar'i al mustafad min zalika wani hukunci aka karu da shi na shari'a a hakan da suka eh yace akwai fadan Allah yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum eh, al-usra eh, Allah na san da sauki bai san da tsanani eh sai ne yawwa wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra eh. yuridu Allahu bikum al-yusra kan kuma cikin to saboda haka wannan an fahimci cewar idan kana halin matafi kana mai azumi za ka iya aje azumi ka ci gaba da ci da sha sai bayan watan ramadana na karama azumin to gaba da za mu shiga tana da ɗan tsaho kuma ga shi yau muna ranar ɗaya ga wata na sabuwar shekara sai na ga maimakon mu ci gaba da wannan bari mu ɗan ƙaru da wani abu akan wannan matsala wannan littafin sunansa al'ayat iri-iri da ake yi a duniya wa asaruha alal muslim da tasirin wannan ire-iren ga musulmai na wani dakta mai suna Sulaiman bin Salim Suhaimi shi ne shi jami'ar islamiyya ta Madina da wato ainihin kasar saudiya suka tashi tsaye aka yi masa bugu na musamman littafin to a cikin wannan littafi a shafi na ɗari uku da casa'in da uku yake cewa hatsun tsari bincike na takwas cikin binciken da ya a littafin al bil bikin da ake yi saboda zagayowar shekarar hijira وهو في آخر يوم من السنة الماضية shine wanda ake samu wasu ke yin sa a ƙarshen shekarar da ta wuce rana ta ƙarshe ta shekarar da za ta ƙare irin jiya kenan ko wata irin wannan rana suke wannan biki wa awwal yawmin fi sanatil jadida wasu kuma suna yi a ranar farko ta shekarar da ta fara sabuwar shekara irin yau kenan sai ce to sifatul ihtifali bi sifar yadda wanda suke wannan taro suke yin sa ko idi suke yin sa wa yakunu bi iqamati al-khutab wal muhadarat sai zaka ga wasu na wasu kokarin yin hudubobi na musamman wal muhadarat da laccoci wa aqdin nadawat da kuma wato ainihin ƙulla wani salo na kama ƙara juna ilimi wannan ya faɗa wannan ya faɗa والتحدث عن هجرته صلى الله عليه وسلم أدقوا سلين بياني أكن هجرا منذ إلى دامج الله ثبت على وما لاقاه من قريش da abin da ya fuskanta ko ya haɗu da shi na gallazawa daga Qurayshawa fi asna'il hijrati a lokacin da yake tsaka da hijira wattikhadihi wasu kuma ana da karwan nan rana ta farkon shekara a matsayin ranar hutu fi ba'd al-buldan al-islamiyya a wasu garuruwan daga cikin kasashen musulmai kamar Najeriya ai kana a Najeriya kai dama ana magana sai <laughs> eh an gane ko to bar mu ce kamar kamar kama tursalu tahani wata barikat bi hadhihi almunasaba kamar za ga wasu ma wato har suna turo da barka da sabuwar shekara wa tabrika da kuma wato sanya albarka a sabuwar shekara ce za ka ji ana ta wannan yace wa mai yaqtasir al bihi ala hadha al Ita yace kai wannan taro ko biki da wasu sukan yi na sabuwar shekarar hijira bai takaita iya waɗannan abubuwan da aka faɗo suka gabata ba bal ikhtara al-mubtadi'a a'a yan bid'a sun ma kirkiro li ta'zimihi dan girmama wannan rana du'a'an wata addu'a ta musamman yu'rafu bi du'a'i lailati awwal al-an wa akhiri. ana sanin wannan addu'ar da sunan addu'ar daren ranar ranar farko na shekara ko addu'ar daren ƙarshe na shekara daren ƙarshe na shekara farkon kuma wato rana ta shekara ake yin wannan addu'a wa rattabu ala zalika azim al suka ce akwai gwaggwaban lada ga wanda ya addu'a wal hib min ash kuma zai samu kariya daga shaytan tsawon shekara ko sama da haka ba fa mimma jaa fi du'a'i awwal sana daga cikin abin da yazo game da ita addu'ar farkon shekara qauluhum faɗar da 'yan bidaya suke Allahumma antal abadiyul qadim ya Allah kai ne wato na dindindin alƙadimul al’awwal da ɗaɗɗe na farko wa ala fadlika alƙadimi kuma kake akan wato falala da martaba da matsayi naka da ɗaɗɗe wa judikal mu'awwal da kuma wato kyautakka a bar a dogara da ita a bar a nemi taimako da ita wa hadha amin jadid Allah ga mu a sabuwar shekara kad aqbala shekarar nan sabuwa ta tunkaro mu nas'aluka al-ismata min ash-shaytan muna roƙonka kariya daga shaytan wa awliyaihi da yan barandansa ko masoyansa wal auna ala hadhihi an-nafs al-ammarata bisu da da kuma ka taimake mu akan wannan zuciya mai umarni da mummunan aiki wal istighala bima yuqarribuni ilaika sai ka ji mai addu'ar kuma ce Allah ka datar da ni da shagaltuwa da abin da zai kusantar da ni zuwa gare ka zulfa in samu wato mafi kusanci ko kuma makami na dab da kai ya zal jalali wal ikram ya ma girma da martaba ya arhamar rahimin ya wato mafi jin kan masu jin kai ya kulu zalika salasa. ta ce wanda zai addu'a zai faɗa ka sau uku wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi sai kuma ce tsira da aminci sun tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad wanda bai iya karatu da rubutu ba da hakan ya zama martaba da matsayi a gare shi sabanin waninsa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da kuma wato iyalansa da sahabbansa ya kuma ya aminci a gare su mala yace wa yas'am wa yas'umuna masu irin wannan kuma suna riya cewar anna man da'a bi hadha du'a wai wanda ya ita wannan addu'a awwala yawmin min al-muharram a ranar farko ta watan muharram fa inna shaytana yaqulu shi shaytan da kansa zai ce ista'mala ala nafsi ya kama wa kanka lafiya kan gane ko fi ma ce min umrihi abin da ya saura na shekarun shekarunsa suka rage ya kama wa kansa lafiya da anna Allah yuwakkilu bihi ne domin Allah zai nada masa wasu mala'iku guda biyu ya ne min ash ba su da aikin ya sai kare shi daga shaytan saboda ya wannan addu'ar da ba manzo ya koyar da ita ba amma du'a'u akhir sana amma addu'ar da suke cewa ta karshen shekara fa huwa ita ce wacce ake cewa Allahumma ma alimta fi hadhihi sana ya Allah abinda da ka riga ka sani na wannan shekara da ta kare mimma la haita ni anhu wanda ka hana ni yinsa. sa falam atub amma kuma ban tuba daga yin sa ba walam turdihi kuma baka yaddar min da yinsa ba walam tansahu kuma baka manta shi ba wa halimta alayya kuma kai hakuri gare ni akan yin da nai ba da ƙudratuka bayan kana da iko ala uqubati akan ka wato hora ni akan wannan abin da nai wa da'awtani ila tawbati kuma ka nemi in tuba minhu daga wannan laifi ba da jur'ati ala ka bayan karfin halina akan ganin na saba maka fa inni astaghfiruka to yanzu ina neman gafararka faghfir li ka zafarta ila mala yace har da inda suke ta faɗa wa yaquluna kuma suna cewa bi za a mihim bi shari'a wasu man qara'a hadha du'a wanda ya karanta wannan addu'a salata marratin sau uku fa inna shaytana yaqulu shaytan zai ce ta ibna ma'ahu tulatan mun sha wuya ganin wato mun farauto wannan dan taliki tsawon shekarar nan fa afsada alaina ta'abana amma yau gashi ya zo ya lalata mana wahalar da muka sha fi sa'atin wahida a dan wannan lokaci kaɗan wato sun yake kauna ke kamar sanadu fi ta'zimi hadain al-yawmain da yace kamar da suka dogara wajen girma waɗannan kwanaki guda biyu ila hadisin mawdu'in zuwa ga wani hadisi wanda yake kagagge la yasifu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam bai inganta ba daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa huwa man sama akhira yawmin min dhil hijja shine hadisin da yake cewa wai wanda ya azumin na karshe ta watan zulhijja wa awwala yawmin min al muharram shi kuma ya azumin ranar farko na watan muharram faqad khatama sanata al ya cike shekarar sa wacce ta wuce da alkhairi wa ftataha sanata ya kuma wato buɗe shekara mai zuwa bi saumin da azumin da ja'alahu Allah Allah zai sanya shi wannan azumin da ya na ƙarshen shekara da na farko ranar ƙarshe da ranar farko kafara ta hamsin na sana an share masa laifin shekara hamsin ko da shi da zai shekara hamsin ba shi hadisin wato ƙarya da kansa yake rusa kansa to waɗannan abubuwan akwai su jingin ko yau sai da wani ya bugo min waya Allah ku malam an ce wai duk wanda a wannan rana ko kuma a wannan wato wata da aka shigo in dai ya azumi za a ba shi ladan annabi kaza ya faɗo wasu adadi barkatu za a ba shi ladan shahidai kaza da na waliyai kaza za a gina masa tafkeken gida aljanna za a yi za a yi na ce to ka ga dakata ma iya haka ka ce kurin kus dan kan bare abin da ya tabbata manzo ya yi azumin ashura ranar goma ga wannan wata ya kuma ɗauki aniya in allah ya raya shi shekarar da ke biye da wacce azumin ashura zai yi na tasu'a ya hada da na ashura ran tara da ran goma don ya zama ya saba wa yahudawa sai allah bai raya shi zuwa wannan lokacin ba malamai suka ce amma wannan aniyar da ya ɗauka da faɗar cewar zai yi koyarwa ce ga al'ummarsa cewar su yi su saba wa yahuda shi ma da yana raye da shi za a saba mu sannan kuma ya sanar da mu cewa duk azumin ranar litinin da ranar alhamis a kowane wata shar'antaccen azumi ya koyar da mu azumin ranakun hasken wata sha uku sha hudu sha biyar a kowane wata yardajjen azumi ne a'a kaga za ka iya yau ka yi gobe ka sha jibi ka yi gata ka sha irin azumin annabi dawo a wannan wata ba laifi ba ne to irin wannan shine abin da ya kamata ka wadatu da shi duk abin da wato an ya tabbata daga Allah ko ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallama a nan dace yake a nan daidai yake amma kama kama irin waɗannan saboda an nan nago wani abu an faɗa ka ji girman abin to za ka zo ka wahala a banza ta zama cikin amilatin nasiba tatla naran hali ga wahala an sha kuma a tattaru a tafi gaba ɗaya kuma je a zindama cikin wuta Allah ya kiyaye sau da haka to wannan shi abin da shi wannan bawan Allah idan tattaro ya mana saboda haka hutu da muka samu kanmu a ciki ba da muka iya gwamnati ta tsaka ba mana mu dai ba dan muna so muka yi eh, in san mu ne yau karatun makarantar mu da sai yi ta safa ta yara amma kar zo kuma ka zo ka yi sai a waye gari kuma a ce to ai ga yan yi wa gwamnati ta waye su ko to ya ka iya ko kuma su yaran ko ka ce za ka yi wasu su wasu suke zuwa ba ƙari saboda ba su zo zuka ba to wanda abin Allah ya sa kwana tashi tunda harka ce ta siyasa da kuma majalisa mu muna murna in aka ce majalisa ta ce ta ta soke hutun sabuwar shekarar hijira saboda bai da asali a ce ta abin za ka yi kai mai asali irin wannan a kwana shi ne kuma yake zama wani abu na kakanuka yi a cikin addini in ka zo kace ce kuma za ka yi magana a kan cewar ba daidai ba ne to kuma kai za a dirawa ka ji wai addu'ar wai Allah ya kiyamu da abin da muka faru shekarar ta wuce muna na da wacce za a zuwa tankara wai shine bida a nan kuma zai kokarin kai ne ma ba daidai ba to Allah ya samu dace malam guda da kasancewa kasan na ana cikin wani mutum ya kwanta da ya fara sannan a dukkan shekara ta biyu yake cewa shi to abin da yake tambaya a kasancewar kasanmu hausu na take da ake nufi da hausu ne arna ne da musulmi ba musulmi ba ne zalla akwai hutattaki da ake da su na arna da ake yi na sabuwar su da wani abin da ya kama da haka to yanzu da aka ce wani dalili ya sa an zo an soke wannan ta shekarar hijira saboda shi bai da asali a addini a ga cewa bai kamata ba to shi kuma wancan haka za a bar shi to dama ai suna arna ne shi an ne kana da wannan kace da shi ga gefe ga ga ciki shi kome yin abin sa halal yake gani shi bai da halal bai da haram haram ɗinsa ba zai iya cin mata ba kawai amma zai iya cin abu zai yi ko daidai ko ba daidai ba gurin Allah amma kai ne dama kake cikin da baibai shi ta manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya sai sijnul mu'min wa jannatul kafir ita duniya da kuke ganin ta kurkuku ce ga mu'mini bai isa ya komai ba sai abin da Allah ya ce saboda haka duk abin da zai bari to wanda Allah ya hana shi duk abin da zai yi wanda Allah ya sa shi ne to kaga ya zama a da baibai bai da yancin ya abin da ya ga dama to shi ta sai duniya ta zama masa kurkuku ina kallon abu zuciya tana so amma Allah ya hana ba zai ba ga abu baya so amma ba yadda ya iya saboda shari'a ta ce shi take so Allah ya ce a shine abin da yake so ai shi zai ta zama kamar wanda yake kurkuku saboda wanda yake kurkuku ai ba a barin sai abin da ya ga dama bai da sakewar ije inda za shi izo zauna inda yake so ikwanta da yake so kuma kamar sa to amma shi kafiri la duniya aljanna ta ce sauran na yake wata wasu ya abubuwan sa kan rai a lahira kuma an tsana kuɗa yake ji yake a jikinsa ba daɗi yake fuskanta shi kuma mumini a sannan ne zai sake ƙoramu iri-iri na zama na ruwan da baya sauyawa na nonon da baya gurɓata ko ya canza gagiya wacce ba ta sa sambatu da zancen banza za kuma kayan daɗi wala hami sun ma ya shahun wa horin in ga su nan ba za ta kirgu ba an gane ko da aka to baya da ai mu in aka yi haka saboda wasu suna ɗaukan cewa to ai tunda hutu kaza ake na anna ya kuma hutun musulmi kaza ba da haka mu ake tsarin addinin mu mu addinin me ya tabbata aiki inda so ake a yi tsarin kowa bisa addininsa su sai abinmu da hutunmu na karamar sallah babbar sallah an gane wannan ina da asali a ba mu damar mu huta ne ibada iri da ake su. to wannan shi ne abin da kamar yawa ne hmm. a maimakon na farkon shekara shekara ya kafi a soke shi to ba su ci su kwata kwata ya ce an canza shi na yau da su kyautar sallah ko a to dama ana na babbar sallah ana na karamar sallah shi dama ana ba sabo ba ne eh ba ma sai mun ce wa canza ba kawai an soke in Allah ta yi majalisa fi haka eh, shi ne abin da ke a kira sallah sai mu karanta waɗanda alhamdulillah wassalatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd wanda ke ce assalamu alaikum don allah ya wasan jika da kaka yake a musulunci don allah ya la'ada take a musulunci don allah manzon allah sallallahu alaihi wasallama sau nawa ya yi hajji a rayuwarsa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a rayuwarsa ya yi hajji sau ɗaya la'ada ba ta da asali a musulunci idan ta zamanto an sa ta don ka ba da shaida shaidar da za ka ba da zama ba za ka ba da shaida ba sai an baka la'ada ko in ba la'ada za ka rusa ciniki an fahimta to nan ne take da haramci amma in dan a baka saboda an sa ka aikin tallata guri to kamar wani lada aka baka na aikin da aka saka an fahimta in ta irin wannan salo ce a ka na dillali an sa ka aikin ɗaukan wannan guri da ba kowa ya san na sayarwa ba ne ka bi waɗanda kake ga suna da hali da dama da za su iya siya ka nuna musu ka tallata musu kaga za ka bar abin da kake ka tafi wani kai ne tafi gurin wannan tafi gurin wancan tafi gurin wancan ka zo ka kawo shi ya gani ko a daidaita ko ba a daidaita ba irin yanzu kai ne suka yi waya da waya da sauransu to aka ɗauki wani abu aka baka a matsayin wannan la'adar cinikin da aka yi saboda ɗawainiya da wahalar da kai a ciki bai saba shari'a an fahimta ko kamar wani ijarar ka aka yi ko dagon ka aka yi na wannan aikin da kai kuma wani abu da aka baka mai ko a ce ga sakayya ka kula ka shine aka kira ta la'ada to sanan ba zai zama laifi amma ya zama cewa magana ce cewar za a bayar don saboda shaidun da suke cikin abu kuma saboda ita za a iya cewa daidai a fasa cinikin in bata kai kaza ba ita ma cinikin ta za a yi in ta kasa fasan ta kaza sai dai a fasa cinikin to wannan ta zama haramci saboda wani abin da bai zama shar'antacce da nasi ba yana kokarin ruguje abin da yake shar'antacce da nasi an fahimta ko yawwa saboda haka in irin wannan ce wacce za ta hana ciniki kulluwa ta sunanta la'ada ta koma la'ana a eh, kwarai kuwa ba ta rusa abin da Allah hana sai ita tabbatar kai ta zama dalilin rusa Allah ya ce wa halallahu bai'a wa harrama ba ta kotuna cewa ba za a yi mai ba saboda ba a tsaye da ita to wannan kenan wasan jika da kaka ina da asali saboda manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ina wasa da jikokinsa shakuwa da su da jansu a jiki ma ya sa suke zama tare da shi ko da yaushe har wata rana a sallah ya yi sujjada aka daɗe sahabai suke sunu ko Allah ya ikonsa ne manzo ya cika sun ji shuru an sun kuya ba dago ba wasu daga cikin suka ɗan ɗago su zama ke faruwa aka tara a shi ɗaya daga cikin jikokinsa ne ya zo ya koma kan doron wuyan ko ya nemi guri ya zauna ana tsaka da sallah baya wasa da shi ba zai masa haka ko ko kusa da shi ba zai zo ba in da doke shi yake sannan kuma yana cikin sallah ya ɗauki umama jikarsa in zai ruku'u ya ajiye in ya tafi ya je da ya sai gama zai taso shi wata raka ya dauko ta ci gaba da karatu na dauke da kayan ai ja a jiki ne na wannan zai maka irin su leko da harshe yaro ya kai hannu zai kama ya halatta su da wannan duk bai da wata matsala abin da ba a so wuce gona da bi a ba su damar wato wasan har ya zama komai su ɗauke shi wasa ko kuma ya zama ba kwaba su tangarta su lalace wannan shine illa a ciki amma za a yi wanda zai zama a jawo su a jiki a samu shakuwa don a dora su a abin da dace wannan ba wata matsala yana da asali a shirya sannan yake cewa mutum ne zama ya hada shi da wata mace a cikin mota ita kuma ta yi shiga ta banza sai shi wanda yake cikin motar kusa da ita ko zaman ya hada su sai sha'awarsa ta motsa ya fitar da mani ta cewar wannan fitar mani da ya faru da shi shin wai wannan rashin lafiya ce gare shi ta sa ake haka ko kuma lafiya ce ban gane tambaya ta gaba wacce ke da alaka da hukunci ce kuma zai yi wanka ko kuwa ba zai wanka ba shin hakan da ya faru da shi ya yi mani sakamakon motsawar sha'awa na matar da ba matarsa ba saboda ta yi shiga banza sun hatsa mota haka zina ce ko ba zina ba ce an fahimta ko to ta ɓangaren abin da ya shafi motsawar sha'awarsa sakamakon ta yi shigar da bata kamata ba shi ta ɓangaren a ce ina da sha'awa a iya sani ta fito fili tun da haye mani mai lafiya ne wala a ta kenan an gane ko yawwa amma ta bangaren kuma motsawar sha'awar ta hayye mani a shari'ance to ya biya wa shaidan to da koda ta yi shigar da bata kamata ba daga tun da tun karo motar to kai ba kai ba sake kallon ta ta yadda ma zuciyarka ba ta raye-raye sakamakon maimaita kallarta ko ganin shigar da ta kuma kamancin haka ba in ku inda kake ta ta nufo sai ka sauya guri a cikin mota bai zama lallai sai ka zuna ba ka gata an fahimta ko so da haka to ta bangaren abin da ya shafi motsawa sha'awa ka hatta kai ka kai mani to nan kuma baka da lafiya a shari'ance an gane ko saboda zuciya ta tafi inda bai kamata ta tafi ba iya wato shawo kanta ba sakamakon kayi mani wannan mani hukunci za ka yi wanka saboda sha'awa ta sun kudo shi saɓanin maniyin da ya fita saboda sanyi ya sanyi ko saɓanin maniyin da ya fita saboda an zura mutum bulala an fahimta ko amma wannan na sha'awa ta za a yi masa wanka shin hakan zina ce eh hadisi ya zo cewar ido na zina zinarsa gani zuciya na zina rayawa da saƙawa an fahimta ku? hannu na nasa shine kai hannu a shafa uwa uba kuma wato farji gasgata a kai ga yin zinar babbar ce saboda haka tunda an samu ganin shigar da bata kamata ba kuma hatta kai ga an samu wato mani eh an samu zina ido da ta tunanawa da sakawa da riyawa an fahimta ku? inda dai Allah ya sa aka dace ba a yi babbar ba Allah ya kiyaye wannan kuma yake cewa mutumin da ya kai wa tela ɗinki bayan ya kai masa ɗinki zai ce shi fa baya su a aji ɗinkin nan sai wasu kwanaki shi express yake so da kawowa da faɗan lokaci na kusa da zai zo ya karɓa in aka ce mamma an jima ya dawo yana son haka za ka ce da shi to in ana yin ɗinki rigar a naira ɗari uku shi fa ɗari biyar zai ba sai ce to yaya wannan ma yana cikin riba ɗari wato biyun nan da aka tsara masa ko kwaya an gane ko to wannan ba za a ce riba ba aiki ne in zan maka a huce a cikin wato an lokaci mai tsaho kuma sai sanda na tsara kaza za ka ba kake so sai na yadda zan wahal da kaina in ƙara wato ainihin shan mai fiye da shaɗa ko kuma in takure kaina akan wani abu da nake ga zan iya yi saboda maka na ce to sai ka ƙara muku wannan ba za a ciyar riba ba an fahimta ko eh wannan ba riba ba ne halal ne in kuma kana so a zaka a huce shi ma kai hana kansa wani abu tunda wani dama abin ya shafi dare hana kansa bacci zai wanda kuma da kaya da yadda yake so zai baccinsa sa rai to wannan hana kansa ba da zai ba zai a banza ba to da in an yi rashin sa'a ya haɗu da ciwon kai kuma sai ya sai kafin gofa na ko ya kamata ya fita kudin ya fita wannan kudin da za su iya biyo ba ya eh, wannan ba laifi ba ne eh. wannan kuma yake cewa me hukuncin sanya rigar da ko shin ya halatta a sanya rigar da aka rubuta abdullahi a bayanta da hausa saboda kalmar Allahu ta ratso ciki ko bai halatta ba an fahimta to da ba musulmi isan ya riga da take da rubuce-rubuce ko hotuna a musulunci bai da asali inda manzo ya ma sallah da riga da take da zane-zane ba ma hoto ba da ya idar da sallar ya ce ya ce a kai ta a nemo masa in bijaniya wacce ba mai zane ba wannan mai zanen ta kusa ta shagaltar da shi a sallar kallon zanen kallon zanen ya kusa ya shagaltar da shi a sallarsa ya daina sa ta daga nan bai ƙara ta ba to kaga yana ga mai rubutu da za a iya karanta wani kuma in dai yana sallar in dai ya ga rubutu sai zuciya ta ba shi to karanta ga mai aka rubutu an gane ko kaga abin ba tsiya shi zai shafa ba yan uwansa musulmi da suke cikin sallah duk zai gurɓata musu zai ɗauki hankalinsu daga sallar zuwa karanta abin da ke bayan su to kuma babu ko shakka sunan Allah ko da boko aka rubuta ko da larabci sunan Allah sunan Allah bai halatta a sashi a gurin da yake bai kamata to da za ka sa za ka yi gumi warin gumin zai taɓa wannan Allah ba kaddarawa to da ka ba wata birgewa mutum ce sai ya rubuta sunan Abdullahi a cikin sirarsa ko kayan su ko abin da bai kamata yace wanda ya kasance wato ainihin sanda ya alwala sai ta warware wanda ya kasance duk sanda ya alwala sai ta warware kuma koda ya sake wata kan ya kai ga yin ibadar da zai yi ta kuma warware to wannan shine mai ake cewa mai tasalsul re kamar da ake samun mai tasalsul bau yoyon fitsari to shi na soyoyen tusa ne eh. wanda ya tsinci kansa irin wannan matsalar inda ya alwalarsa ta farkon nan ko ya je ya sallah ko me fitar da hutun sai Allah ya ce kullaha mastafa ku ji tsoron Allah gwargwadon da za ku iya shine iya abin da zai iya ba zai sake alwalarsa ba zai sake sallarsa ba ta yi yake cewa menene bambanci tsakanin mazi da mani ta hanyar fitarsu to ta hanyar fitarsu shi mazi baya ingizo eh, junansa baya tun kudo kansa da karfi har ma sai ya fita baka san ya fita ba sai ka ji danshinsa a jikinka ko yaukinsa a jikinka to shi ne mazi amma shi mani in dai zai fita sai an san ya fita da karfi ke tun kudo kansa to na karfin tunkudo kansa da yake shine yake sa a ji daɗi fiye da jin daɗin da ake ji idan zai ne sannan kuma yake magana cewar da shi wato ainihin mazi din yana fita ne ta hanyar magana tunani ko kallo ko kuma sai mazi ne kawai yake fita ta waɗannan hanyoyi ma'ana shi ma mani kallo ya isa a yi shi mani tunani ya iya sa a yi shi yi kwarai kuwa in tunanin ya yi ƙarfi kallon ya yi ƙarfi ina iya sa mani ya kudu kuma yana faruwa daga wani zuwa wani wani ya fi wani ƙarfin sha'awa mara ƙarfin sha'awa don ya kallo ko don ya tunani za ga ba kasafai za ga wato mani mai ƙarfin sha'awa kuma abu ne mai sauki in ya kula ido ga abin da zai iya motsa sha'awar sa masa ga yi mani saboda haka wannan wani abu ne tsakanin wani zuwa wani akwai bambanci wannan kuma yadda abin ya wakana shi ma yana iya sa haka ta faru saboda haka mazi yana iya fita ta hanyar kallo ko tunani ko kuma wato taba haka mani ba kowanne su zai iya fita ko kowanne amma dai wannan yana fita da karfi wannan kuma ya kai karfin wannan wajen fita ba Allah ya mu dace wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu